addu'a ta 72 la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa Wahuwa wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ana so a karanta ta ashar marratin ba da salatul maghribi was subhi sau goma goma bayan sallar asubahi sau goma goma kuma bayan sallar magariba kullum Allah sa a samu damar yi eh, don sai mutum ya manta ma ya je shagaltu da wani abu kuma ko gaggawa ta hana ka kai ka riƙe kullum kai magarba sai kai wannan la ilaha illallah da wala sharika lahu lawal mulku wa lawal hamdu akwai ƙarin yuhuyi wa yumit wannan wanda ake yi guda goma din akwai ƙarin me yuhuyi wa yumit Banbancinsa da waccan la ilaha illallah da aka saba ta cikon carbi akwai ƙarin yuhuyi wa yumit guda goma bayan asuba guda goma bayan magarba in ka yi ba yanzu kafin ka tashi ka yi yana cikin zikiran da ake yi na bayan asubahi da bayan magariba sauran salloli kuma baya daɗe daɗe ne duk karatun da muka yi jiya da wanda muka yi yau gaba ɗaya addu'o'i ne da ake yin su bayan an yi assalamu alaikum a sallah farilla amma ka ga mutum ya idar da sallah malam ku lura kowane masallaci ne akwai wanda ana yin assalamu alaikum yake tashi akwai mai larura akwai wanda ba lafiya akwai wanda yake da uzuri akwai wanda yake kan hanya akwai wanda yake kaza wannan za ka iya ba mutum uzuri amma ya zama ka kullum da idar sallah kamar ana sukan ka da allura ne akwai matsala fa wanda za ka yi a zaune a masallaci kana natsa kana fuskantar ubangiji ya fi wanda watakila za ka yi a hanya don watakila in ka fita wani ya tsaye da kai wani ya bugo maka waya wani kafin ka karasa can tunanin yin azkar din ma ya ƙare ka shiga harkar duniya sai ka wayi gari duk sallolin ka baka yi wannan zikirorin waɗannan addu'o'in ya kamata a ce mutum yana sakaci bayan su a rayuwarsa kana yin sallah wanda mai kokari in zai sallan ma ya iya tunawa ya kashe kana idarwa ji za yi kamar akwai wata matsala dole sai ka bude wayar ma'ana abu na farko da ake ana idar da sallah waya ake kuwa tunda an kashe ta ba sai a fara dubawa kuma ga wata musifa ma take faruwa mutum yana yin sallah din nan aka kira shi misali in bai kashe wayar ba sai mutum ya zo ana cikin kira fa sai daga ana cikin sallah sai daga sai ga waye sai eh sai rejecting ana cikin sallah wallahi ko kwanan nan akwai wanda ya ga wani uwa yayi tare shi a masallacin nan ana cikin sallah aka kira shi a waya ya zaro wayar ya duba ana cikin sallah ba ya duba ya yi da'ilin ya gani waye ne sannan ya mai ta aljihu kaga gaba ɗaya wannan lokacin an fitar da shi daga tunanin sallah da ibada subhanallah ta ji wata masifar ko shi wannan yana cikin sallah ya ajiye ta ana kira ana kira yana zaman tahiya sai ya jawo ta da ya jawo ta sai ya rasibin kwal din ya rike ta da ɗaya hannunsa ɗaya hannun kuma yana tahiya ina fatan kana fahimta yana Allah Allah liman ya gama tahiyar yana assalamu alaikum da ya wannan sai maza ya ɗauka dole ne mu rinka tattauna akan wannan matsalar dan masifa ce wallahi masifa ce ni fa ina tunawa fa akwai lokacin da muka rayu malam duk wayoyin nan babu su fa eh wallahi kwarai da gaske 2002 ne mata ko 2002 2001 ka duba dan girman Allah kafin wannan lokacin duk muna rayuwa lami lafiya wani kuma a kira shi tana ringin tana kiɗa ma ko kashe ma bai zai ba mutumin da ya saba kullun kafin ya sallar zai kashe sai ya sha'afa wata ran bai kashe ba dan kar a kira shi a da shi daga kushoyi dan duk wanda a kira shi a sallah wallahi an san cinai ma bai da daɗi ciwo ne da shi wallahi kai na gefen kama dan duk wanda ya ji karan nan sai ya saurara abin ba daɗi to sai mutum ya dan cire sai ya kashe wannan ba laifi karamin aiki a sallah baya lalata sallah shi yasa wani yana dabara ma shi idan ya zo kurin bai ma shiga da ita sallah sai ya bude buddin mota ko wajen ajiyar takardun mota ne sai ya zuba wayoyin kurin ya kula ya fito wasa shi ya huta akwai kuma wani program da wani dan uwa ya nuna mu yake gaya mu sawa ake kurin in dai lokacin sallah automatically ma waya za ta mutu sai ya yi minti sha biyar bayan ya yi da sallah so duk yadda ba sai ya kashe ba ma kurin setawa ake yi in ka seta shi kenan kurin da ana kiran sallah to ta kashe kanta da za a kira so dubu nawa a kashe take duk wanda zai kira zai je a kashe so bayan a idar da sallah kuma sai minti sha biyar in minti sha biyar kasa in minti biyar kasa shi kenan amma ta ne mana illa da yawa kuma tana kudda mu daga khushu'in mu kuma wasu mutane suna ganin wai ni'ima to jama'a ana son ai wannan kullum bayan asubahi sau goma yihu yi wa Allah shike rayawa shike kashewa mai iko ne akan dukkan komai Abu Dharr al-Ghifari Jundubu bin Junada shi ya rawaito wannan riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka fitar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam